d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Fashion House na muryar ke magana Washington DC. Assalamu barkan ku da wannan dare na yau talata wanda ya yi daidai da 26 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar columbia ke cewa karfe hudu da rabi na yammaci yusuf aliyu harande tare da maryam dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahotanni a kan alfanu da ke tattare da sabon tsarin kuɗi na yanar gizo da gwamnatin Najeriya ta kaddamar a ƙasar da kuma jin ra'ayoyin 'yan ƙasar ga wannan sabon tsarin. Bayan nan muna tafi da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau kuma sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. amma dukka ma kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban sojan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ya faɗa a yau talata cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar na da mahimmanci don kaucewa yakin basasa. a wani taron manema labarai a birnin khartoum alburhan ya faɗi cewa komai ya tsaya a baki ɗayan ƙasar saboda hamayyar siyasa yanayin da aka shiga cikin shekara biyu da suka wuce ya nuna cewa tsoma hannun da 'yan siyasa suka yi a wannan lokacin na gwamnatin haɗin gwiwa ya janyo illa ya kuma janyo hatsaniya janar alburhan ya kuma ce prime minister abdullah hamdok da aka hambarar da gwamnatinsa na a gidansa kwana ɗaya bayan da aka samu rahoton tsara hamdok da sojoji suka yi a lokacin juyin mulkin babban janar ɗan ya ce hamdok na cikin ƙoshin lafiya kuma zai koma gidansa idan rikicin ya lafa alburhan ya faɗi cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukansu ba ya kuma ce wasansu za su fuskanci shari'a saboda zargin tunzura waye a tsakanin sojojin kasar. Kamfanin magungunan Moderna da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara shida zuwa sha ɗaya karamin ma'aunin rigakafinsu na COVID-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. Kamfanin ya ce ya yi wa yara sama da 4,700 allurar rigakafinsa kashi biyu kusan cikin tsakanin kwanaki 28 inda kowace allurar rigakafin ke da kusan rabin karfin wadda ake ba manya. wani sakamakon farko ya nuna garkuwar jiki a yara na a mataki ɗaya kamar yadda aka gani a manyan mutane da suka karɓi rigakafin guda biyu kamfanin na madana ya ce yaran sun fuskanci 'yan matsala kaɗan daga rigakafin kamar yanayin gajiya ciwon kai masassara da ciwo a wurin da aka yi rigakafin sai dai adadin waɗanda aka yi gwajin a kansu don gano wata matsala da ba a san da ita ba bai da yawa kamar myocarditis wato kumburin zuciya da aka gano galibi a tsakanin yara maza da maza manya da suka karɓi rigakafin modana ko na pfizer to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Altamf da ke wajen gari a kudancin Siriya inda dakaran Amurka suke abinda wasu jami'an Amurka suka faɗawa muryar Amurka kenan. jami'an da suka nemi a sakaye sunansu sun ce an yi amfani da jiragen sama marasa matuki na iran ne wajen kai harin amma ba daga iran aka tura su ba Jiragen sun ɗauki ababen fashewa da suka yi sanadiyar lalata gine-gine amma babu wanda ya jakata ko ya mutu. Jirage marasa matuki biyar ne suka kai harin a cewa ɗaya daga cikin jami'an. Dama a Altamf dakaran Amurka da na ƙasa da ƙasa suka sha horar da 'yan Siriya don yaƙi da mayakan IS. A yau talata shugabannin kasashen kungiyar ASEAN suka fara taron kolinsu na shekara-shekara ba tare da kasar Miyamar ba a daidai lokacin da aka kasa samun ci gaba ta bangaren diflomasiya game da ware shugaban sojan da ke mulki a kasar daga tarukan kungiyar. Myanmar ta ki halartar taron a zaman nuna rashin jin daɗinta bayan da kungiyar kasashen ta kudu maso gabashin nahiyar Asiya ta hana manyan janar-janar ɗin sojanta zuwa tarukanta. Matakin kungiyar ASEAN na hana babban janar Meng on hain wakiltar kasar a taron kolinta wani mataki ne mafi tsanani da aka dauka kan gwamnatin sojan kasar tun bayan da ta hamɓarar da shugaba Aung San Suu a watan Fabrairun da ya gabata. Kasar Brunei wacce ita ke jagorantar taron kungiyar mai mambobi goma a wannan shekarar ta gayyaci babbar jami'ar diflomasiyyar myanmar chan ai a matsayin wakiliyar kasar wadda ba ta da alaka da siyasa amma ba ta halarci taron ba abinda ministan harkokin wajen indonesia red redno marsudi ya faɗawa manema labarai kenan a birnin jakarta labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni. Tun bayan kaddamar da sabon shirin nan na kuɗin yanar gizo, karo na farko a nahiyar Afirka, gwamnatin tarayyar Najeriya na cewa tsarin zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma baiwa 'yan ƙasar damar shiga jerin ƙasashen duniya da suka ci gaba a fannin tattalin arziki. Abokin aikinmu a fadar gwamnatin Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto a game da wannan tsarin. sabon tsari na kudade na yanar gizo wato e-naira ko kuma naira a yanar gizo ya zo ne a daidai lokacin da najeriya ke duban hanyoyin da za ta bunkasa sha'anin tattalin arzikinta da kuma rage dogaro da ayyuka na bankuna kai tsaye domin kalubalen da ake fuskanta wurin gudanar da kudade na ƙasa da ƙasa idan aka yi la'akari da irin wahalolin da 'yan ƙasa ke fuskanta a cikin bankuna ko irin caje-cajen da bankuna suke yi domin more wata mu'amala da masu aje kudade a bankuna na najeriya Malam Garba Shehu shine kakakin shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ya kuma min karin haske dangane da muhimmancin da shugaban Muhammadu Buhari ya baiwa wannan tsarin inda yake cewa. Zai kawo sauki ga masu amfani da kuɗin Najeriya na naira a hanyoyi da yawa. Na farko dai zai zarge caji kamar na banki yayin da ka tura kuɗi daga nan zuwa wancan guri ko aka aiko maka. Wannan babu caji a kai ɗaya kenan. Na biyu zai faɗaɗa amfani da intanet wajen gudanar da harkokin kasuwanci ba ma a Najeriya ba a tsakanin Najeriya da sauran kasashen duniya yadda intanet nan take yanzu za ka aika da kuɗin yanzu zai ci ko kuma yanzu za a aiko maka yanzu za ka gani maimakon a ce ko sai an rubuta maka ceki an je an kai banki an yi kwana ɗaya ko kwana biyu ko ma fiye da haka kafin a ce ya zama kuɗi kai amfani da shi sannan su kansu waɗanda ba su da banki kusa da su in dai da wayan nan a hannunka lunguna lunguna kauyukan da za su iya amfani da wannan sha'ani na intanet dangane da gudanar da harkokinsu na kuɗi su aika a aiko musu ba sai ka je banki ba waɗannan suna eh, kaɗan daga cikin a irin riba da take tattare da wannan sabon tsari ta naira ta intanet to menene shugaba buhari yake fatar wannan tsarin ya kawo wa tattalin arzikin najeriya ganin irin gwagwarmayar da ƙasa da ƙasa ke ta wurin farfaduwa da tattalin arzikinsu. Faɗaɗa harkokin arziki, faɗaɗa hurɗa da cinikayya tsakanin 'yan ƙasa a tsakaninsu, tsakanin 'yan ƙasa da kuma wasu ƙasashe na nesa da na kusa. wannan shine babban riba. A waje ɗaya wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Sha'abu Idris ya yi min fashin baki dangane da amfanin da ke tattare da wannan tsari na e-naira wato naira a yanar gizo. Faruku idan kana amfani da takardar kuɗi ta naira ana kashe kuɗi sama da miliyan dubu ɗari biyu da hamsin dan a buga takardar kuɗin naira a bamu mai amfani da ita. Idan muka fara amfani da wannan kuɗi na batini gwamnati ba za ta wannan kuɗi da take kashewa ba wajen buga takardan kuɗi kana amfani da banki in ka sa kuɗinka a banki ka je za ka ɗauka za su caje ka wasu kuɗi a yin ana amfani da wannan kuɗi na baɗini wannan caji da bankuna suke ma wanda suka aje kuɗi wato account ɗinsu da bankunan ba lalai ne a yi wannan cajin ma'ana akwai sauƙi amfani da kuɗi na baɗini wanda zai iya taimaka ma arzikin kasashe na duniya baki daya. Don haka yanzu a iya cewa wannan tsari da ba na talakawa ba ne ko kuma waɗanda ba su san yanar gizo ba ko kuma ba su da hanyar kai ga yanar gizo a cikin Najeriya da kuma kasashe na duniya kenan. To in aka faɗa haka kaman an tsaurara da yawa ilimi da kake ganin shi talakan da kake gani yana kan hanya ya san yadda zai amfani da wayan nan ta zamani. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Batun wannan sabon tsarin kudin na yanar gizo na e-naira a turanci a yanzu shine ya fi ɗaukar hankalin al'umman Najeriya dangane da alfanu da kuma akasin hakan a wannan karni na 21 da ake ciki da dama na nuna shakkunsu amma masana kuwa na cewar tsarin zai yi daidai da lokaci. Abokin aikinmu Lamido Abubakar Sakkwato daga kudancin Najeriya ya aiko muna da wannan rahoton. Wannan shirin dai da babban bankin Najeriya ke kula da shi babban bankin kasar ya ce za a samu sauki matuka wajen gudanar da harkokin kasuwanci a faɗin kasar ta Najeriya. Kan haka ne ma al'ummomin yankin na Niger Delta mai arzikin mai ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan sabon sauyi. Um, Esther Moses, Inera will say is very very good. With this Inera now, you stay in your house and do your own business. Wannan tana cewa ne sunana Esther Moses ta ce wannan sabon salo na inera na da matukar muhimmanci kaga misali kamar arewacin najeriya mata ba sa yawan fita domin komai na akan mazajensu amma a yanzu mace za ta iya tsayawa a gida kuma ta yi harkokinta na kasuwanci ina ganin a yanzu mata za su iya tashi daga nauyi kawai ga mazajensu inda kalubalen yake shine kawai matsalar mutanen karkara da za su sha wuya matuka wajen amfana da wannan sabon tsari wanda dole ne sai ya amfani da manyan wayoyi da kuma karfin sadarwa shi kuwa wannan da ke da suna bari ya ce we have so many fraudulent you know people such as this uh, yahoo men yana cewa ne wannan shirin na e naira muhimmancinsa kawai an kawo shi a najeriya saboda musayar kudade kawai kuma wannan al'amari yana da matukar wuya da kuma harkar da aka iya cutar mutane a ciki to amma kuma ban san abin da ka iya biyowa baya ba ya kamata hukumomi su kula da harkar sosai domin gudun 'yan yahu yahu da kan neman kuɗi dare ɗaya shi kuwa wannan da ke da suna benson ya ce yana cewa ne da farko dai na yabawa gwamnatin najeriya saboda kuɗin intanet ko e-naira musamman kasancewarsa na farko da aka samu a nafiyar ta afirka to amma fa yadda mutane ke kallon abin ba haka haka yake ba wannan abin ba shi da alaka da yawan hada-hadar kasuwanci na duniya to amma fa a gani na gwamnatin tarayyar najeriya ta bijiro da wannan lamarin ne domin samun kudaden haraji duk da haka gwamnatin najeriya ka iya yin fadakarwa kai tsaye sa'annan a fara amfani da wannan sabon tsari public to Babban bankin Najeriya dai CBN ya shafe shekara da shekaru yana bincike kamin gabatar da kuɗin na e-naira ko yaya 'yan kasuwa a Najeriya ke kallon wannan sabon tsari Alhaji cika sarkin gishiri. Mu 'yan kasuwa mun dibi wannan abu da huska mai kyawu. Wannan e-naira da aka yi da yake mutanenmu sai an wayar da kansu. Maganar yanar gizo mahiyanci mutanen kudu sun hiwayewa da irin wannan kasuwanci saboda ilimin da suke da su. shirye muke za mu wayar da kan 'yan kasuwanmu domin su ci wannan gajiya kada a bar su baya wannan babban kalubale ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga mustapha nasiru batsari da shirinmu na gaba a yanzu haka dai 'yan fashin daji sun ƙara zafafa hare-haren kisan jama'a na babu gaira babu dalili a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya tun a cikin makon da ya gabata ne dai waɗannan 'yan fashin daji ke ci gaba da aukawa jama'a musamman a ƙananan hukumomin rafi da kuma mashegu al'amarin da ke sanadiyar asarar rayuka da ma dukiya ta miliyoyin naira ko a ranar larabar makon jiya ma waɗannan 'yan bindiga sun tafka wani gumurzu a tsakaninsu da jami'an tsaron soji a ƙauyen kundu da ke kan iyakar ƙananan hukumomin rafi da wushishi inda bayanai suka nuna har ma wasu jami'an tsaron soji sun rasa rayukansu tare da ƙona wata motar sojojin guda kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya mun ƙarin bayani nan mararraban kundin nan kamar za ka ji hanyar ta gina kusa da bakar gadan nan eh to tsakanin mararraban kundu da wajen da ce da talatin ba ko koda motar mai bindigan nan sama har da mutum ba ciki da kashi akwai kashin mutum a cikin motar harsasai kuma a kasa wajen nan sun fi ɗari biyar yanzu haka wajen nan ma har da wurin kwankwan harsasan ga sunan su bi a wajen ga jini nan kuma malam sojojin ne aka kashe koko zu ne sojojin ne tunda motar da motar da mai bindiga kama ga kashi a ciki ga wukan na sojan ga hankop din su ga komai da komai ga cida ne nan wajen malam to kamar sojojin guda na kuka ji kaman sun mutu ko misali eh to wanda dai wanda wanda ya kone dai kamar mutum uku ne sai kuma muna na rauni da suka ji amma su yan bindigan ba wanda aka kashe kenan a ba wani labarin an samu wani sai kuma wani mai mashin da yake kan hanya shi ma suka halbe shi yanzu ma ake zana idan sa a nan kwanan barau amma su wancan da aka kama ba labarin su har yanzu ko ba wani bayani sai dai wani da ya kawo matan shi daga kauye ya kawo ta gari ya ajiye ta kenan ya koma ya je dauko wani suka gudu da shi to shi suka yi magana kawo miliyan biyu. Hukumomi da ma jami'an tsaro a jihar Niger dai sun tabbatar da kai wannan hari na kundu. To shi ma dai shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Alhassan Isa Maza Kuka ya yi karin haske akan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma kimanin mutane goma sha takwas a lokacin da suke sallar asuba a garin Maza Kukan idan aka kira sallah asuba to mutane mu suna ganin kamar cewa babu wani abin da zai faru kuma Allah ya riga gari ya waye sun ajiye makamin su sun je masallacin sallah ana masallacin da aka riske su gaba daya aka gewaye masallacin sai dai wanda Allah ya hidda a masallacin na shi kadai hita dai gaskiya a zahiri a zahiri dai wanda suka mutu sun kai mutum goma sha takwas wanda aka jima ciwo su kuma sun kusa mutum biyar zuwa shida haka suna rai ga Allah su ma su wuce da mutum goma sha biyar haka yanzu suna hannun su a da zara wannan abu ya faru karamar kuma ba tsaya ba gaskiya tsakanin da Allah dama karamar kuma ta saba da wannan duk in an yi wannan abu ya faru ko ba ma eh, nan gari na ba ko kowane gari abin ya faru inda kasa shegu ne to gaskiya karamar hukuma bata da wasa akan haka tun abin ya faru karama hukuma ta ɗauka nauyi waɗanda aka ji ciwo ana na kuma ana kula da su yadda ya dace bayan da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana sane da wannan harin har ma ta baiwa al'ummar yankin maza kukan hakuri, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani Ah, ba wani abu bane ah, sai dai mu kara mu ba su haƙuri mu kuma tabbatar masu cewa gwamnati tana ɗaukar matakan da ya kamata ta ɗauka kuma shi ciyaman na local government din nan yana magana da sauran officials na state domin a tabbata cewa ah, da matakai kamata dauka abinda muka sani shine idan ka san inda maza kuka take ah, maza kuka kuluho nan faje kiji da sauran wuraren wuraren suna iyaka ne da wannan gandun daji na kayanci so saboda haka muna ganin mutanen nan suna nan boye a wurin nan ah, kuma daga nan ne suke kawo masu hari suna shiga wayan nan ƙauyukan To komi masana harkokin tsaro ke cewa akan yadda waɗannan 'yan bindiga suka juyo bayan an ɗan samu sauƙinsu a baya. Malam Ismaila Muhammad Podio na ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa. matsalar da muka samu shine abu ya zo a lokacin da yara dai ba aikin yi bayan yara ba aikin yi akwai bukatu na ƙarin masu tsaro wato security wanda ke in ka lura da yanda su yan ta'adda ke towa kaga a ce mutum ɗari biyu bisa mashin da bindigogi ya yi wahayan da abin nan local government in ka rage police da ke ci su nawa ne kuma communication gab in ma ana neman enforcement a ce kamar sojoji su shigo ko kuma su yan sa ya za a nemo su to yana abubuwa da yawa sun kawo ana samun ko ba kan abin gashi da farko sai kaga an taso ana a yi nasara kan abin amma dan kwana kusa ga sun dawo sannan na biyu an zo an yi rashin sa'an batu between informants wanda yake ana tare da su da su ake suna da su ake daurin aure da su ake jana'iza da su ake zuwa masallaci suna tare da jama'a amma suna da wata bukata na aiwatar da nuna masu 'yan ta'adda matsayin da ake ciki al'umma to ka gana da wahala a ce an kawo abin na karshe shi kwata-kwata kuma yaƙi ne wanda yake ake ba na fuska da fuska ba dama yaƙi mai wahala shi ne yaƙin sun duk duniya ta san da wannan to a takaice an yi kokari amma ana neman ƙara himmata zaman kowa ya san cewa haƙƙin shi ne wani abu don a zo a samu sauki saboda yadda abin ke ta yanzu ana waɗin damana ta zo manoma su koma su noman kaga kuma ga suna dawowa gab da ake batun kwashe kayan hatsi tun da ai kaka ta shigo inda suka bari da sun fara dawowa suna ta'addancin su suna kashe mutane to kaga har yanzu tsuguna ba ta kare ba kenan abu ne wanda yake sa an kara ta tsaye malamai ana roƙon Allah sarakuna suna tantance baki masu shigowa da gidaje da ake baya hawa barkatai da hila da ake saiwa duk wa'annan abubuwa ne wanda sun shafi suke security da tsaro to ba karamin aiki ne na wata daya ko shekara ko abu ne wanda zai dauki lokaci to ina fatan cewa Allah su da da aka bi wannan hanyoyi na farko mataki na farko kowa ya san cewa security hakin shi ne a san kasuwanci masu kasuwanci su ake shigowa a san su waye bakin ido su waye suka shigo ba wani sana'a ko kusa wani sana'a suke wa aje su wa ashe su ta wannan aiki ne wanda yake shaye masu unguwanni da sauransu kuma abu ne wanda ya shahi can dama inda a ce an ci gaba da yadda aka ita masarauta take da komi suke yi yau an ka ce ba kwaya shigo an san mai unguwa zai anshe shi in ya ce kira yake a to kai makeri ne ya eh, to bura kai ka wurin sarkin makera in mugu ne ka yin garewa ya kama gamdu ya san cewa a cikin zai tonu to duk wani abubuwa da aka bari da so ya kamata a koma ana yi tun da ƙasa ta shiga jama'a sun yawa to inda aka ce ma ko gidan gida kana da mutum goma ka zo ku talatin a ka gaba karamin aiki bane. a yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah akan waɗannan 'yan bindiga da wasu ma ke ganin mayaka ne na ƙungiyar Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin labaran wasanni. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta bambirin Yamai ta jamhuriyar Niger da ta sha kashi daya da shidda a kasar Misira ko kuma Egypt a zagayen share fage na neman shiga rukunna na wasannin kwallon kafa da kofin kalubalen ka ko kuma Champions League na CAF ko CAF Confederation Africaine de Football a hannun Al Ahly ta kasar Egypt ko Misira bayan kungiyoyin biyu sun goga a Niamey mako guda da ya gabata gabata inda suka yi kunnan doki ɗaya da ɗaya sai dai kungiyar ta union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta janguriyar niger ta ce sai da 'yan wasanta suka share awa kusan takwas a hilin jirgin kero ko kuma alkahira ta ƙasar egypt ko misira inda aka ce ba a tantance vizar su ba kuma ba su da yalo kati na kiwon lafiya inda 'yan wasan suka kwana a hilin jirgin alkahira ko kuma ker abinda ya karya musu lago dama ana zargin kasar ta misir ko egypt da wannan ɗabi'ar ta batawa 'yan wasan kasashen waje da ke karawa da ƙungiyoyin wannan ƙasar lokaci a hilin jirgi domin yanke hanzarin su don baiwa ƙungiyoyin ƙasar ta egypt ko misira damar shammatar abokanan karawar su union sportive de la gendarmerie nationale usgn ta babban birnin mai dai ta fice daga wannan wasar bayan wannan shankashi da ta yi ɗaya da shidda a wasannin ƙwallon kafa na kofin kalubalen ko kuma champions league na nahiyar nahiyar afirka na confederation african de football tun zagayen share fage da dai a jamhuriyar ta nijar a wasannin super league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar ta nijar an kara a ranakun farko tsakanin akokana ta arlet a ca arlet da olympic football club ta birnin yamai inda aka yi ɗaya da ɗaya s don a wambirin yamai ta yi nasara gaban s sony deb da bata halarci hilin wasa ba sai kuma irana ta arlet a can arlet ta yi kunnan doki ɗaya da ɗaya da as fan ta babban birnin mai yayin da gst tawa da union sportive de la gendarmerie nationale aka ɗage wasan saboda union sportive de la gendarmerie nationale ta halarci birnin alkahira ko kuma kyar domin shiga wasannin kwallon kafa na share fage na kofin kalubalenka na nahiyar afirka espoir ta zandar a gida ta sha kashi hudu da banza a hannun salis sporting club ta bambirin yamai yayin da as garda ta sha kashi a yamai din gaban as nijelak ta yamai da cibiyu da nema ras racing football club ta bukoki ba ta halarci wasan da ya kamata ta karaba da as police ke as police ta hitan da nasara a kuma ranaku na biyu na wasannin kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar niger a kokada a gida ta sha kashi a can arlet banza da daya hannu as fan ta bambarin yamai yurana a gida ta yi daya da daya da olympic football club ta bambarin yamai sai kuma racing football club ta bukoki yamai ta banza da banza da gst ta tawa a bambirin yamai idan muka tsalla mallaka a nahiyar turai ita ko kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain psg ta kasar faransa a yau talata ne ta bada sanarwar cewa dan wasanta na tsakiya dan kasar italiya marco verratti zai shafe tsawon wata guda bai buga ta mola ba sanadiyar shin raunin da ya yi a ranar lahadi da ta gabata a lokacin karawar club din na paris saint germain psg da kungiyar kwallon kafa ta marseille wasan da aka tashi banza da banza a dan wasan haka ma ba zai samu damar bugawa kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG ta Faransa ba a karawar da za ta yi da Leipzig ta kasar Jamus a wasannin Champions League na Turai a watan Nuwamba mai zuwa. Yanzu haka dai dan kasar Faransa na kwa shi shine ya kasance zakaran wasanni na duniya na wannan shekara 2021 na tseren moto shi dai kwartararo yana tsere ne da sunan kungiyar nan ta buga motuna da ake ce ma Yamaha a aiki dan wasan a ranar 20 ga wata. watan Abrilun shekara ta tara a Nice a kasar Faransa kuma yana tseren ne na moto GP kuma shine dan kasar Faransa na farko da ya taba kasancewa zakaran duniya na tseren moto Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Shugaban sojan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ya faɗa a yau talata cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar na da mahimmanci don kaucewa yakin basasa. Kamfanin magungunan Madana da ke Amurka ya ce sakamakon wani gwajin magani ya nuna za a iya ba yara 'yan shekara shida zuwa sha ɗaya karamin ma'aunin rigakafinsa na COVID-19 ba tare da sun fuskanci wata illa ba. An yi imanin cewa Iran ce ta kai wani harin jirgin sama mara matuki a makon da ya gabata a sansanin sojan Altamf da ke wajen gari a kudancin Siriya inda dakaran Amurka suke abinda wasu jami'an Amurka suka faɗawa murya Amurka kenan. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirye-shiryen namu na yau suka kunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku. Karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma kumanta za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafikanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa muna sauti. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.